baki mai yanka wuya. Ana ci gaba da sabunta fafutuka da yunkurin sake fasalin mulkin Najeriya zuwa shiya-shiya a maimakon jihohi. A yayin da kuma wasu ke fafutukar komawa kan tsarin shugabanci irin na Firayim Minista. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Juma'ar da ta gabata ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karbi wani daftari da ke neman mayar da ƙasar kan tsohon tsarin da take a kai na gwamnatocin shiya-shiya wanda shugaban ƙungiyar Yarbawa ta Afen Fere Akin Fafohunda ya gabatar. daftarin mai taken kudirin da ke neman kafa dokar da za ta musanya doka ta 24 ta kundin tsarin mulki na shekarar 1999 da sabbin dokokin tsarin gwamnatoci a Najeriya. Yana buƙatar rarraba ƙasar zuwa yankunan mulki shida a maimakon uku na canda. To sai dai kuma a makon jiya rahotanni sun bayyana cewa daftarin wanda aka gabatar da shi a gaban majalisar wakilai ta najeriya bai sami karbuwa a majalisar ba inda mai magana da yawun majalisar akin rotimi wanda kuma shine shugaban kwamitin majalisar wakilan mai kula da dokoki da zaman majalisar ya ce ba a ma lissafa da daftarin ba a jerin abubuwan da za a tattauna dangane da yunkurin sake bitar kundin tsarin mulkin shekarar 1999 Wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da wani sashe na 'yan majalisar wakilan na Najeriya suka soma wani yunkuri na daban da ke buƙatar mayar da ƙasar zuwa tsarin shugabanci na firayim minista da ta taba amfani da shi bayan samun 'yancin kai a maimakon na shugaban ƙasa mai cikakken iko da take a kai yanzu. Ɗan majalisar wakilan daga jihar Sokoto Abdulsamad da Suki wanda ya jagoranci 'yan majalisar masu wannan fafutuka. ya kawo mana ziyara a nan Washington DC inda muka tattauna da shi dangane da wannan yunkurin da suke yi. Shi tsarin presidential kamar yadda ka gani kamar wanda kuma muke yi yanzu shi ne wanda kana da shugaba mai cikakken eh, mulki komai na karkashin shi shi ne kamar wuka ne kamar nama eh, wanda mu kuma wanda muke fata cewa Allah ya nuna muna shi ne mu samu dama inda cikin majalisa za a zauna wakilan al'umma su za su zo nan tare da prime minister kamar shine shugaban ita majalisa kuma shine shugaban gwamnati wanda tare da yawon bakin kowa za a yanke hukuncin abubuwan da za a yi al'umma sannan a je a gudanar da al'umma sannan a zo a yi ma al'umma bayani cewa abubuwan da muka amince ga sunan mun fara gabatar da su ba irin wannan tsarin ba wanda shi shugaba mai cikakken mulki mahiyawanci ba ka ji daga reshi sai ya ga dama sannan ya yi al'umma bayanin abubuwan da ake ciki amma ko da dai su tura masu magana da yawon bakin su to ba haka muke so ba muna so irin shi nan da aka yi mana lokacin da Allah ya bamu dama mun ka samu incin kanmu mu dawo ko da ba yadda ake yi ba lokacin na regional mu koma yadda jihohi suke mu ba su dama cewa jihohi su yi irin wannan tsarin da muka fara kuma kamar yadda kace mu mun kai dokoki guda uku ne a majalisa hmm. ah, na ɗaya wanda ya shafi a fara da ƙananan hukumomi inda ba za a yi zaɓen ciyaman ba za a yi zaɓe na kansiloli ne wanda za su zaɓi su kuma shugaba tsakanin kansiloli hmm. ah, sannan bayan haka muka ce a yi ma jihohi nan wanda babu magana gwamna a zaɓi gwamna a zaɓi 'yan majalisar jiha tsakaninsu su nemi gwamna hmm. wanda kamar yadda za a ce a turanci gwamna first among equal sannan abuja in ka zo abuja tarayya su kuma za su samu nasu prime minister wanda sai an zaɓe ka ɗan majalisar tarayya sai ka je a samu prime minister wanda zai gudanar da al'ummar gwamnati tare da 'yan majalisa a matsayin ministoci. to amma me yasa watakila idan aka yi la'akari da yanayin da najeriya take ciki me yasa kuke ganin wannan tsarin shi ya fi dacewa da najeriya to saboda dai abubuwa da dama na farko dai kaga tsadar wannan tafiyar da muke wannan tafiyar da muke na gwamnati tsakanin da Allah na shi presidential tsada shi ta wuce maɗauka hankali hankali ba zai ɗauka irin abubuwan da ake kashewa ga mutum ɗaya biyu uku bayan kana iya amfani da wannan dama kai kawo ma al'umma ci gaba sannan muka duba mu ga na biyu kuma bayan haka wato cin hanci da rashawa da ake samu cikin wannan tsarin shi kanshi ma hankali bai ɗauka sannan in ka duba ha gani al'umma suna son su zaɓi shugabanni waɗanda ko da yaushe za su iya kallon su ce wani mun yi kaza wani mun yi kaza kuma kamar da kaga irin tsarin mu na Najeriya akwai bambancin harshe akwai bambancin addini akwai bambancin abubuwa kabilu da dama to muna son dama inda kowa za a zo a zauna wuri guda a ƙara fahimtar juna saboda a samu ci gaban al'umma gabaki ɗaya ba inda mutum guda za a zo ba don mun taba samun shugaban kasa wanda ya rintse da Kur'ani cewa zai mu kowa adalci amma ya zo ya ce zai ma eh, kashi 97 eh, wani abu sannan kashi 5 ba su zaɓe ni ba ya zai musu wani abu bayan ka rintse cewa za ka yi al'umma adalci so irin abubuwan nan su muke so mu kauce mu dawo ga adalci da ci gaba da gaskiya da kuma a tabbatar da kuɗin da ake kashewa na fita hankalin nan sun ragu sannan shi shugaba ya zamanto ko da yaushe shi ne ke ma al'umma ta bayanin abubuwan da ake yi abubuwan da a gudanar kuma da aka gudanar da su a kanan majalisa na'am to idan aka dubi yadda tsarin yake yanzu a Najeriya kamar yadda ka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan shi ne irin ƙarfin da shugaba yake da shi wanda ana ganin hakan ya sa ake ganin raunin sauran sassan gwamnati kamar ɓangaren majalisa da ɓangaren shari'a shin ta yaya kake ganin za ku iya samun nasarar wannan fafutuka ganin cewa watakila ah, waɗanda abin zai shafa za su iya yaƙar ku to ai in ka duba mu kan mai abin ya shafe mu mu kanmu haka cikin majalisa muke alhamdulahi amma duk da haka mu haka cewa tsarin nan bai dace ba kuma in ka duba ka ga matakan da muka ɗauka na farko shine mu koma mu shugabanninmu wanda Allah ya ba su ikon sun ga abubuwan da aka yi lokacin su sadauna to mafi yawancin su mun samu lokaci mun zauna tare da su har da tsohon shugaban eh, shugaban kasa Olusegun Obasanjo da tsohon shugaban kasa General Gowon da sauransu su cibisi akande su uh, professor ango abdullahi su oshoba akwai shugabanninmu da dama har da su alhaji amin dantata wanda su aka yi uh, jamhuriya ta farko mahiyan da yawan su sun ce tun ba yau ba sun haɗi wannan tsarin ba daidai bane yana cikin matsalolin da muke da a Najeriya yanzu nan ba mu ɗauki tsarin da ya kamata ba wannan tsarin da muke bi mun koyi wani abu ne daga wa'ansu mun ka zo mun ka azama kanmu menene demokradiyya demokradiyyar da muke ai al'adu ne dokokin demokradiyya al'adu ne na al'umma shine sun ka zo sun kada sun ka zama doka yanzu alal misali america ita ma koya to america al'adunta ne da dinin su da abubuwan su daban-daban sun ka zo sun kaɗa ya zama musu irin tsarin su na demokradiyya mun ka ɗauka mun ka zo mun ka azama kanmu hmm. da muka ce wannan bai dace muna ba kuma yana cikin matsalolin da muke da yanzu haka Najeriya kullum sai ka ce gare jiya da yau kullum gare jiya da yau amma ga bai dace ba muna cikin waɗanda cikin alhamdulillah ana samun biyan bukatu iya gwargwado amma duk da haka ba wai Najeriya muke so banda mutum goma zuwa ashirin su ne ke jin daɗin Najeriya so muke miliyoyin najeriya su samu walwala su samu dama su samu incin kansu su samu abubuwan a samu tsaro a samu yanzu ka duba gani yau najeriya magana nake maka ana maganar rashin ruwa kadai akalla za ka ce za ka kiyasta kusan rabin najeriya maganar ruwa yanzu tsakanin da allah irin wanga zamani ya kamata a ce ruwa ruwan sha ruwan sha najeriya a ce akwai inda za a samu matsalar ruwan sha a najeriya yanzu ka duba gari so su ne abubuwan da muke duba mu gani kuma in ka duba tsarin ma ruwan shan da nake magana yanzu in ka zo majalisar tarayya za ka ga cewa cikin kudurin eh, da gwamnatin ta kawo na budget ke na kasafin budget akwai eh, akwai akwai bidan inda za a yi bohol bohol in ka tahi jiya akwai bohol in ka tahi local gama akwai bohol kullum bohol to amma ya kake ganin eh, watakila anya wannan abun kamar zai yiwu ganin cewa watakila wani sashi ne na 'yan majalisa suke da wannan kudurin sannan ana ganin 'yan najeriya da dama waɗannan abubuwan ba su koda su ba kasancewar wasu ba su ma da ilimin menene waɗannan tsare-tsaren guda biyu wasu kuma a'a su ba ma abin da ya dame su ba ma kenan yanzu yanayin yadda za su rayu ma ya dame su eh wannan babu shakka akwai waɗannan matsalolin ah, mutane na tunanin cewa wai waɗannan ma menene suke sai su haga lokacin da muka kai shi majalisa an kai kamar da zamu ce ridin karatu na farko doka kafin ya zama wani kafin a ɗauki wani mataki kilan mu cewa ya kamata mu wayar da kan 'yan Najeriya. Hmm. Kaga irin mu duk wanda dai bai haura shekara 60 da abu bai ma san min lokacin su da ba bai ma san mina na atami da ba. To kaga yanzu mun ɗauki lokaci na wayar da kan mutane mu lura da al'umma cewa duk abin da aka yi wato akwai alamun cewa rayuwa tana iya gyaruwa ta al'umma in shugabanni sun bi tsarin kwarai. wani sun ce dan najeriya yana da matsalar eh, nigerian factor suke cewa kumi haka zai lalace amma duk da haka mu ba mu yarda da haka ba mu mun yarda akwai yan najeriya waɗanda tsakani da allah tsaye suke in sun ka samu dama za su kawo ci gaba za su taimaka a haɗa ƙarfi da ƙarfi a tabbatar da cewa abubuwa sun canza a najeriya Masu saurare ba ƙarshen tattaunawar kenan ba, amma saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya. sai ku biyo mu a mako mai zuwa don ci gaban tattaunawar. Yanzu kan a madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.